barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu ke jin ragamar shirin a wannan lokaci. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin an karar da mahukunta ko waɗanda lalurar ta shafa don ɗaukar matakan gyara. Shirin na lafiya jari ce zai yi duba ne kan matsalar mace-macen mata masu juna biyu da jarirai sabbin haihuwa. Matsalar da ake ganin ta'azzarar ta a tsakanin kasashe masu tasowa duk da kokarin da mahukunta ke ikirarin yi don magance wannan matsala wadda ke haddasa asarar dimbin rayuka a kowace shekara. jamhuriyar Nijar na sahun waɗannan ƙasashe da matsalar ta mace-macen mata a lokacin haihuwa ko goyon ciki ke ci gaba da ta'azzara wanda ke nufin karuwar kashi bakwai idan an kwatanta da sha tara Wannan ya sanya kiran wani taron masu ruwa da tsaki da nufin haɗa ƙarfi don magance matsalar. Kanal Garba Hakimi shine ministan lafiya a ƙasar ta Nijar yayin jawabinsa a gaban wannan taro ya ce bayanan da ke fita daga asibitocin ƙasar na da tayar da hankali matuƙa. matuƙa. Mace-macen mata wurin haihuwa ya tashi daga mace 648 cikin 100 zuwa mace 441 cikin 100 tsakanin shekarar 2006 zuwa 2023. Bangaren jarirai da ke rasuwa yayin haihuwa sun tashi daga 318 cikin dubu zuwa 126 sai waɗanda ke rasuwa bayan haihuwa daga 40 zuwa 27 en termes de réduction Ungozoma Mariama Isa jami'a ce da ta shafe shekaru wajen kula da mata a ɗakin haihuwa, ta ce yanayin rayuwar ya sauya ta yadda mata ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki wanda shi ke sabbaba karuwar matan da ke mutuwa lokacin haihuwa ko kuma waɗanda ke rasa jariransu. Rashin kula shi ke kawo wannan. Wasu wani bi mata ba su samun abinci mai gina jiki su ci su ƙoshi. Shi ne matsalar wani bi daga nan ne take tashi da kuma wani bi masassarar cizon sauro. Mata ba su kwana cikin gidan sanyi sai ka bari sai ka hira mai isaka. sannan sauro ya ci cije ka sannan ne ka shiga cikin gidan sange kuma bai dace ke da an yi magana ba an ma mai ciki in za ta ci abinci ta shiga cikin gidan sange ta ci abinci zaman da ake yanzu dai a rayuwar yanzu zaman sabo burodi ne ina da miya tunda duk jarraba duniya da wahala matan ne aka tila ma ita duk mace da ta yanzu kanta ne ta haihuwa ma akwai mazan da suke ra'ayi suna son haihuwa kuma akwai wanda bai su tunda da yawa ga sunan in ka je likita macen sai a kata likita ta yi ni takwa ya namiji ko take ko abin da ba a so wata ma sai dai ta su dauki nauyin haihuwar da za ta yi kaga ko ai bai dace ba kama mace ciki kuma ka bar uwayenta da wahalar duniya wasu hada rashin zuwa awo kuma awo ma yanzu a talauce ba sarauce kyauta ake awo ba kuɗi ake biya ba hukumar lafiya ta WHO ta ce ana samun kwan gaba baya a yaƙi da matsalar ta mace-macen mata da sabbin haihuwa idan aka kwatanta da alƙaliman baya da kuma halin da ake ciki yanzu a ƙasar. Dr. Kasmir Benengu shine wakilin hukumar a wajen taron ya ce matsalar na ta'azzara a yanzu batun da ke nuna bukatar ɗaukar matakan gaggawa. Selon les dernières estimations publiées dans le rapport des Nations Unies intitulé Trend in Maternal Mortality, toutes les deux minutes, une femme meurt pendant la grossesse. Kiyasin baya-bayan nan na wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka wallafa na cewa duk mintuna biyu mace mai juna biyu ɗaya ce ke rasa ranta kafin na kuɗa ko lokacin haihuwa wannan rahoto ya ƙara da cewa daga shekara ta 2000 zuwa 2020 mata 280 suka rasa rayukansu a faɗin duniya kuma kashi 87 na wannan adadi ya shafi matan afirka na kudu da sahara da kuma na yankin kudu maso gabashin asiya alhali kuwa a kasarin waɗannan mace-mace ana iya rigakafinsu don haka wannan ƙididdigar na nuna cewa dole a samu mafita ga wannan matsala don tabbatarwa matan cewa suna iya samun kula a asibitoci yayin ɗaukan ciki da lokacin haihuwa haka da bayan samun Suwaiba Abdu wata uwa ce da aka yi wa tiyata har ta kai ga ta rasa ɗan da ta haifa sakamakon matsalar da ta samu wajen haihuwa yayin tattaunawarta da wakilin mu ta bayyana dalilan da take gani su suka haddasa mata wannan matsala. Haihuwa ta takwas amma ta tara ce yanzu aka mana ba ta zo da rai ba. Jini ne ya ware yau gaba ya yi sanadiyar rasuwarta. Allah ba a taɓa mana hoshi ba. ko ta ko lahiya lau duka kowace lahiya lau nake wannan ce dai kawai a mun hoshi ba dan ban mu zuwa awo ne ba kamar aka ce tunani ne yasa abin kamar uwaran ta tana tunani tana nisa abin shi ne yake hada ma abin da yake ciki yanzu ana iya akwai mata da yawa da ake ta hausawa ko da kuka zauna Wala duk ɗaya rana sai a hausa mu ci arba'in talatin ashirin ƙasa ƙasa sha biyar da muka zauna nan likita kayan asibiti muke gani ake kawowa ana samun masu rasuwa ko ko wanda ɗiyansu ke rasuwa su mm, ana samu yawanci kuma su ma wasu duka jinin ne ke yau gaba ake rasa yara sai dai ministan lafiyar na nijar kanal garba hakimi ya ce akwai wasu tarin dalilai waɗanda su ne ke haddasa yawaitar mace-macen na mata da ƙananan yara walau a lokacin haihuwa ko goyon ciki ko kuma sa'o'i kalilan bayan haihuwa. trois principales causes directes des décès maternels sont les hémorragies graves avant A Nijar, dalilai da dama ne ke haddasa wannan matsala da suka hada da yankewar jini mai tsanani kafin sannan da bayan haihuwa da ke zama kashi 34 na matsalar sai borin gishiri ko hawan jini na mata yayin daukar ciki na da kashi 28 sai ragon kaya ko bari da ke zama kashi 24 akwai karamcin jini da ke haddasa yawan mutuwar matan da kashi 71 cikin 100 sai malaria da kashi 13 shaƙewar yara da ciwon sanyi sai kuma rashin kosarwar jariran su ma wasu dalilan ne da ke zama kashi 32 da 22 da kuma 24 cikin 100 na matsalolin respectivement 32%, 29% et 24%. A nasa bangaren Dr. Yusufa Haruna kwararre a fannin lafiyar mata ya ce ya zama wajibi a haɗa hannu tsakanin dukkanin bangarorin da abin ya shafa don tunkarar wannan matsala wadda ke matsayin musabbabin asarar dubban rayukan mata duk shekara a ƙasar ta Nijar. Mace tana naƙuda wani bi can kaiwa suke babu likita kusa. To kaga kenan dole sai an gina likita. Gina likita kusa ministan kiwon lafiya kaɗai bane yake yin shi. A'a sai an sa hannu sai ministan eh, kuɗi ya ce to ga kuɗi a gina likita sai su masu sanu da shi ne sun kama jiya ni ma na kama nan kan kasa duka su kama a jinar gitoci bayan wannan da kwai hanya ana bukata hanya inda kwai ma mota kaga ai in ba hanya ba zo inda shi awan da aka yi dan an san aka yi ana gano cututtuka duka duka da wadda mace take tare da shi da dan da yake cikin cikinta sai ayi maganin su sai to eh, a nan bincike da aka yi da aka yi kidaya sai a gani kamar in ka mace uku kamar misali ɗaya ce wadda take zuwa ta yi awo wanda ake so ɗaya biyu uku zuwa hudu eh, majalisar ɗinkin duniya ita ta ce su takwas ma ya kamata mace in tana ciki ta rika zuwa tara to mun kayyade ma da bakin wanda ta yi hudu zuwa sama to wannan din sai ya gani mace ɗaya ce kawai bisa uku suke zawa to kenan dole sai an yi kira mata su rika zawa kuma kiran su rika zawa ai dole sai an gina likita kuma za su tunda sai an matsa musu likita kusan su za su to shi yasa muka ce dole sai kowa ya sa hannu a sa kayan aiki a sa eh, magunguna daban-daban a sa likitoci ƙwararru kuma a bi sau kawai su likitocin kowa ya aikin shi daidai abin da aka yanke da shi tsawon kwanaki uku aka shafe ana taron na kara wa juna sani da kuma lalubo hanyoyin dakile mace-macen mata da jarirai yayin haihuwa a Nijar. guda yake matsalolin sun bambanta a bayanan da aka tattara daga jiha zuwa jiha cikin jihohin kasar takwas. Lamarin da ya sanya sabunta kiraye-kirayen bukatar wayar da kai na ganin mata sun rungumi tsarin zuwa likita a lokacin goyon ciki ko kuma yayin haihuwa. Kai to a gaida likita bokan turai a sosai. la, duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai dasa aya a wannan mako. a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa da radio france international rfi kana wakilinmu salisu isa sunana azina bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.